Babbar kotun jihar Kano da ke zamanta a Bamfai ta haramtawa fitacciyar jarumar TikTok din nan Murja Ibrahim Kunya amfani da shafin nan na social media. Wannan dai na zuwa ne yayin da kotun karkashin jagorancin mai shari'a Nasiru Saminu ta bayar da belin Murja Ibrahim Kunya kan kuɗi naira dubu ɗari biyar daga cikin sharɗin belin da kotun ta gindayawa jarumar an buƙaci ta kawo mutane guda biyu da za su tsaya mata kuma dole ne ɗaya daga cikin su ya kasance ɗan uwanta na kusa yayin da ɗayan zai kasance wanda ya mallaki ƙasa mai daraja a jihar Kano. Kazalika kotun ta haramta wa Murja Ibrahim Kunya sanya duk wani sako ko yin martani a kafafen sada zumunta na zamani kamar su TikTok da Facebook da Instagram da dai sauransu har tsawon lokacin da za ta kasance karkashin zaman beli. Dangane da haka ne kotun ta umarci kwamishinan 'yan sandan jihar Kano da ya rinka bibiyar halin da jarumar ke ciki danganin bata sabawa haramcin amfani da kafafen sada zumuntar ba. Kotun ta halasta halastawa kwamishinan 'yan sandan jihar Kano da ya kama jarumar tare tare da gaggauta mika ta gaban kotu da zarar an same ta da ƙetare iyaka na haramcin amfani da zaurukan sada zumunta kotun ta kuma bayar da umarni ga hukumar da ke kula da asibitoci na jihar kano da asibitin kula da kwakwalwa na gwamnatin tarayya da ke da wano da su kawo rahoton gwajin kwakwalwar murja ibrahim kunya cikin kwanaki bakwai idan za a iya tunawa dai a makonnin da suka gabata ne fadacciyar jarumar tiktok din murja ibrahim kunya ta shigar da kara gaban kotu tana kalubalantar babban mai shari'a na jihar Kano a kunshin karar da ta shigar tana neman a yi mata tsakani da alkalin kotun shari'ar musulunci wato Malam Nura Yusuf Ahmad da kwamishinan 'yan sandan jihar Kano da hukumar Hisba ta jihar Kano da hukumar da ke kula da asibitoci na jihar Kano da asibitin kula da masu lalula kwakwalwa na jihar Kano da ke da Wanau da kara tun a wancan lokacin ta nuna cewa babbar kotun ta cimma muradu hudu daga cikin jerin bukatu bakwai da lauyoyin murja suka gabatar suka gabatarwa mai shari'a na Nasiru Saminu to sai dai daga cikin bukatun lauyoyin da Murja Ibrahim Kunya suka kawo to sai dai daga cikin bukatun lauyoyin Murja kotun ta yi watsi da su hadar neman da a wa wadda suke wakilta a wayarta ta hannu kirar iPhone da kuma katin bankinta na ATM haka kuma Murja ta nemi kotun ta sanya asibitin Muhammad Abdullahi Wasi da asibitin kula da kwakwalwa na gwamnatin tarayya da ke da Wanau da su bawa lauyoyin rahoton gwajin kwakwalwarta bayan karanta sharɗan belin a zaman kotun na ranar litinin alkalin kotun ya ɗage sauraren shari'ar har zuwa ranar sha shida ga watan mayun shekarar 2024 domin ci gaba da sauraron kara idan za iya tunawa dai a bayan idan za iya tunawa a bayan nan dai mai shari'a malam nura yusuf ahmad na kotun shari'ar musulunci da ke kwana hudu ya bar da umarni a yi wa murja ibrahim kunya gwajin kwakwalwa mai shari'a malam nura yusuf ahmad ya ba da umarnin a yi wa murja ibrahim kunya gwajin kwakwalwa ne a asibitin gwamnati domin tabbatar da a lafiyar lafiyarta alƙalin kotun dai malam nura yusuf ahmad ya bada umarnin ne bisa zargin jarumar ba ta cikin hayyacinta a lokacin zaman kotun na farko tun da farko dai hukumar hisba ta jihar kano ce ta gurfanar da jarumar murja ta gurfanar da jarumar tiktok din wato dai murja ibrahim kunya kan zargin tayar da kalaman kan zargin tayar da kalaman tashin hankali ga jama'a da kuma bata tarbiyya da kuma kalaman da basu dace ba.